Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 20 ga watan Janairu. cikin shirin za a ji cewa an sace wani likita da daren jiya a ƙaramar hukumar toro ta jihar bauchi har ɗansa ke cewa an ɗauki wa bana a daren yau karfe sha biyu na dare kidnappers da sun shigo gidan masu sun ɗiba abin da suka ɗiba su sun ɗauke shi sun tafi. kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da sulmunu barma ke gabatarwa za a ji sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kan kira kuna aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta gargaɗi Rasha cewa ita da ƙawayenta za su mayar da martani mai tsanani ga ci gaba da tsangwamar ƙasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji, amma tare da fatan cewa gwamnatin Rashar mai helkwata a birnin Moscow za ta bi matakan diflomasiya domin warware rikicin. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida wa muryar Amurka a jiya Laraba. Mun yi wa Rasha ta yin wani bayyanannen zaɓi wato zaɓi tsakanin rungumar teburin shawara da diflomasiya a ɗaya hannun ko kuma yin fito na fito ta ɗayan hannun a lafazin blinken yayin da yake tattaunawa da jagoran ofishin murya amurka a gabashin turai miroslava gongats tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shi da ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba sakatare blinken ya ce rasha za ta sake zafafa barazanar da take yi sannan ta girke sojoji kusan dubu ɗari a bakin iyakar ukraine waɗanda za a iya riɓanya adadinsu cikin ƙanƙanin lokaci na ba da umarni blinken ya ƙara da cewa amurka za ta ci gaba da agazawa ukraine da kayayyaki inda hasali ma akwai waɗanda aka shirya za a tura cikin 'yan makonni nan gaba a halin da ake ciki kuma wani gungun sanatocin amurka na jam'iyyar republican jiya ya yi kira ga gwamnatin shugaba biden ta ɗauke matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban rasha vladimir putin yake yi na mamaye ukraine bisa tarihi fara yaƙi yana da sauƙi amma kawo ƙarshen shi yana da wuya shi ya sa wannan barazana ta sanya takunkumai bayan abin da aka gani na zahiri ba za ta isa ba wajen hana shugaban rasha vladimir putin mamaye ukraine a ta bakin sanata john cornyn yayin wani taron manema labarai jiya a ginin majalisa na capitol hill haka kuma alkawuran da aka yi wa ukraine na tallafin kuɗi ba za su iya tsorata putin ba kada a yi kuskuren fahimtar lamarin burinmu a matsayin jam'iyyu biyu masu aiki tare shine mu dakatar da putin sannan mu sa ya sake tunani game da yunkurin mamaye ukraine kamar yadda konin ya kara tsokaci labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin shugaban amurka joe biden tana yin kira ga wani mai shekaru 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a vienna da nufin matsa lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin amurka da iran domin sakin amurkawa da 'yan wasu kasashen yamma a asalin iran waɗanda iran ɗin ta ke tsare da su barry rosen ya faɗa cikin wani bidiyo da ya saki a twitter cewa ya fara yajin cin abinci jiya laraba a wajen otal ɗin Palace Coburg da ke birnin Biyana, wanda nan ne wurin da Amurka da Iran suke yin tattaunawar bayan fage game da farfado da shirin na haɗin gwiwar wasu ƙasashe kan al'amuran Iran ɗin. Wannan shiri wanda a takaice ake kira da JCPOA wata da wajewa ce da aka kulla cikin shekarar 2015 inda Iran ta yi alkawarin dakatar da shirinta na nukiliya a madadin hakan ita kuma a janye takunkuman da Amurka da sauran gaggan kasashe suka kakaba mata. A jiya da safe, Rosen ya isa birnin Vienna ta jirgin sama daga birnin New York yana cikin amurkawa hamsin da biyu waɗanda masu tsatsauran ra'ayi suka yi garkuwa da su a tehran lokacin da suka kwace ofishin jakadancin amurka a alif dubu tara lokacin da aka yi juyin juya halin musulunci da ya hamɓarar da tsarin mulkin sarauta wanda yake samun goyon bayan amurka. kafin hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu nufi najeriya inda wasu da ake kyauta ta zaton masu sace mutane ne ko 'yan ta'adda kamar yadda gwamnatin najeriya ta ayyana su suka sace wani likita a garin pingel na karamar hukumar toro daga bauchi ga abdulhamu muhammad da cikakken rahoton likitan da aka sace mai suna alhaji hamza ma'aikacin gwamnati ne aka shiga cikin gidansa aka fito da shi da karfi a bayan da suka gudanar da harbe-harbe na sami damar tattaunawa da dan mutumin da aka sace da kuma mai gadin asibitin domin neman karin bayani da farko suna mubarak hmm. eh, mubarak alhaji hamza a hmm. an ɗauki wa bana kamar haka a daren yau karfe sha biyu na dare su ne suka ɗauke shi kidnappers to suka shigo gidanku sun shigo gidanmu sun yi birkice-birkicen kaki sun ɗiba abin da suka ɗiba sun mana sata kuma sun ɗauke shi sun tafi. To shi baban kunnan menene sana'ansa? Shi likita ne likitan ƙauyen ne da aka zo aka ɗauke shi. Likita ne? Mm, mai zaman kansa ne ko na gwamnati? A na gwamnati ne. Sun shigo da bindigogi ne? Eh, sun shigo da bindigogi sun harba harba afta sun riga gada sun tafi da shi. Eh? Da mai gadin. Da mai gadin? ni ne haruna ya'u to ni ne yake kula da asibitin finjalin mhm. to shi ne da suka fito da shi daga gida ya suna buga mana kofa a inda nake amma muryansa ne ke ce mun na haruna ka bude ana yi ne a kai a kai to kafin wani lokaci da suka sa kofan bindiga suka doki kofa suka lankwasa kofan shi ne maza na buɗe da suka gwada min bindiga ne kuma na kwanta kasa asibitin yana haɗe ne da gidansa? eh daman ga gidan shi ne ga asibitin kusa da kusa ne. to sun nemi wani kuɗin fansa ne ko kuma dai yaya sun tafi kawai ba wani bayan. yanzu sun tafi da su kira ba. Ko wasu wanda suke yi masa barazana ne. Ta eh, kimanin kusan ɗan watanni haka wata takwas zuwa wata shida haka an taɓa rubuta masa takarda aka ajiye a shafi ya ba da wani akan da wani kuɗi da suke bukata ya ajiye musu. To imma su ne ma wasu ne shi ne ba mu sani ba mata kan tambaye barazanar irin wannan. To. A ɗan wannan wani. Wurin da kuke ɗin babu kamar jami'an tsaro ne a wajen? Eh, akwai jami'an tsaro na polis da soja amma suna gadin chinonin da suke garin mhm, mutanen china yawa eh, wanda suke aikin ma'adanai ba to ku ba ku yi kwalala ba sun kawo muku dauki ne to eh, to ka san mu muna gefe ne tsakanin mu da rata kafin shanin karkara mm. wannan tsakanin mu da rata sosai to yanzu kun kai rahoto mai 'yan sanda? an fara ma sarkin tingal ana kokarin aje a sanar da 'yan sanda yau an fara mai gunduman ma to da yake abu ne na waya an fada ma sarki sarki ya buga mai gunduma a gumau mai gunduma kuma ba zai yi kafa gwiwa ba zai je sanar da 'yan sanda in sha Allah. bayani kenan daga bakin dan alhaji hamza likitan da aka sace da kuma mai gadinsa abdulhamu muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. Zuwa gaida Abdulwahab yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya amsa cewa shekara guda da ya yi akan mulki ya ga abin da ya kira kalubale da kuma gagarumin ci gaba yayin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a fadar white house shugaban ya fara da faɗin wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta gani a shekarar da ta gabata ya kuma ba da misali da karuwar amurka da suka karbi allurar rigakafin covid-19 cutar da coronavirus take haddasawa ya kuma lura da cewa adadin marasa aikin yi cikin amurkawan ya ragu sosai biden ya ce kamata ya yi a ce tun farkon annobar aka yi gwaje-gwajen covid-19 fiye da haka amma yanzu muna yi fiye da hakan laraba ta kasance rana ce da amurkawa za su fara odar abin gwajin covid-19 na kyauta ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar democrat na amurka suka shafe shekara suna yi na kawo canji ga dokar 'yancin kaɗa ƙuri'a jiya laraba ya kai wani mataki a majalisar dattawa amma da alama kila haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba yayin da aka fara muhawara a majalisar dattawa mai wakilai ɗari babu wata alama da ta nuna 'yan jam'iyyar republican za su ba da goyon baya ga shirin wanda zai ba da damar rika saka idanu a zaben ƙasa gaba ɗaya domin a canza sabbin dokokin zaɓe waɗanda aka zarta a majalisun jihohi 19 na jam'iyyar republican a da hanifa kabir isa ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Masu saurare kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don a saurari shirye-shiryen mu. Kafin mu ci gaba a saurari wannan. yanzu kuma lokaci ya yi da zan za ku ɗan gefe guda salamunmu na barma ya shigo da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana sule mummuni barma bayan bayanan da aka ji daga shugaban kungiyar makafin arewacin najeriya a mu da ya gabata a yau ma za mu ci gaba da sauraron shugabannin nakasassun najeriya inda wakilin muryar Amurka Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya zanta da Yarima Suleiman Ibrahim wanda ke jagorancin wata kungiyar da ke fafutukar samar da zaman lafiya wacce ainihi aka kafa sakamakon lura da lalacewar al'amuran tsaro a arewa. sunana yarima suleiman ibrahim shugaban kungiyar northern nigeria disability forum a iya nazarin mu karfin bindiga ko kuma wani hikima ta soja baya kawo karshen ta'addanci da ake fama da shi a arewa da wannan bindiga ko kuma jami'an tsaro su kaɗai za su iya ba da gudunmawa ko su kawo ƙarshen ta'addanci a arewa da a yanzu jihar maiduguri ko zamfara ko kuma sokoto ba za ka dinga samun wannan 'yan ta'adda ba shi yasa muka yi nazara matsayinmu na mutane masu bukata na musamman mu samar da wata kungiya wadda aikin ta shine kawai taimaka ma gwamnatin tarayya da kuma mu na arewa da za mu ba da mu a harkar tsaro mun shirya za mu yi taro ranar da shida ga watan da ya gabata to amma mun rubuta wasu takardu zuwa ga gwamnoninmu na arewa saboda yanayin aiki ba mu samu wani bayani daga gare su ba wannan shi yasa muka daga taron kuma muna son mu yi amfani da wannan dama mu sanar da wayannan gwamnonin arewa mu cewa ba wai akwai gazawa a gujin yanayin aikin da suke ba amma lalle a ce sun samu mutane masu bukata na musamman harkar tsaro domin harkar tsaro harka ne wadda yake da bukatar lalle a samu mutane masu bukata na musamman idan har a jihar katsina za a iya samun wani mai bukata na musamman haɗin baki da ci a cikin wannan ko garkuwa da mutane to ya kamata a ce an samu mutane masu bukata na musamman wanda su ba da gudunmawarsu sosai da sosai wato ma'ana a jihar katsina an samu wani wanda mai bukata ta musamman ne da yake ya shiga cikin abubuwan da wasu dacewa gaskiya ne muna son mu tabbatar ma da gwamnati shine wannan lalura ne kawai irin namu amma kuma halayyarsa da zuciyarsa ba irin namu ba ne domin a duk inda aka san mai bukata na musamman mutum ne wanda yake da tausayi wadda kuma yake tausaya mai wadda kuma yake da daraja a gujin ubangiji wa ta'ala amma aka samu wannan akasi so da aka duk inda ga mutane masu bukata na musamman kada dinga daukan su kai a matsayin mutane ne kamar wancan mutum shi yasa muka fito ah, da karfin gwiwa da izinin Allah za mu ba da gudunmawa fiye da gudunmawa da jami'an tsaro suke bayarwa domin wannan kungiya kamar da na ga ka a shirye muke za mu bi a ah, makarantu na islamiyoyi domin mu tabbatar da cewa ana shirya taruka na addu'a sannan kuma za mu dinga wayar da kan mutane a harkar mahimmancin zaman lafiya da kuma illar ta'addanci kawai abin da muke bukata da mu na arewa wadda mu suke gaban su yi kokarin su amince da abin da muka turo musu domin tabbatar da wannan abubuwan da muka shirya domin mu mun zo mu ne mu taimaka musu kuma mu taimaka wa mu kuma gwamnatin tarayya dole mu yaba muta sosai da sosai saboda karkashin ministan 'yan sanda muhammad mai gari mai gyadi ya gamsu da abin da muka dauko sai da kawai karin bayani shine akwai ministan tsaro sun gagara su gane cewa harkar tsaro harka ne wanda ya shafi kowa domin har yanzu wasu suna da rashin wayewa akan harkar da aikin da muke son muyi yi so da aka shi sa muke kokarin mu tabbatar ma da duna cewa yau mutane masu bukata na musamman sun zo su ba da gudunmawa su harkar tsaro ku daga kada dinga ɗaukar mu kai a matsayin wanda an aka ga mu kai kullun sai an taimaka muna mu ma mun zo mu taimaka ma kasan mu mutum da mu ma 'yan ƙasa ne masu daraja. Yari musliman akwai ɗazu abun da ka faɗa wanda watakila ya ɗauki hankali kace za ku ba da gudunmawa fiye da ta jami'an tsaro. da gaske. Eh, ka yi ƙarin bayani me kake nufi? Abin da nake nufi shine shi jami'in tsaro abin da yake tinkawo da shi shine dabaru da kuma mukamin da yake hannunsa. mu kuma abin da muka yarda da shi shine mu je mu yi addu'a mu rufe kanmu da mu da musulman mu da abokanan zaman mu ma'ana krista mu je mu zona mu ci gaba da addu'a kuma sanin ka ne sanin kowa ne shine ko mutum da bai da addini ya san addu'a yana daga cikin makamin ne ai wayannan jami'an tsaron suna da makamai daban-daban haka kuma nan yan ta'addan suna da makamai daban-daban to amma idan ka duba karfin addu'an mu ya fi wannan makaman da yake hannun wayannan yan ta'adda to kaga akwai kuma wasu dabaru wadda ba a magana magana ba ne wadda za mu zo mu ce ga inda za mu yi mu da abin da muke da bukata gare su shine su kira mu su na da mu idan aka samu ta'addanci mutane masu bukata na musamman sun fi shiga wannan matsala in kuma aka samu zaman lafiya mutane masu lafiya sun fi mu morewa. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakonmu Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar nakasassun Arewa da wakilin sashen Hausa Abuja Nasiru Adamu El Hikaya. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki ke muku fatan alheri. To a gaida sulaiman yanzu kuma sai Ridwan Abbas da ke zuwa da sharhin jaridun Ghana. da herald yau da mu soma sharhin jaridun kuma labarin da tafi ba muhimmanci shine manajojin jnpc sun fallasa furata matsayin wadda ke aiki a wajen kasafin kudin kasar jaridar ta ce rancen kudi dala miliyan 165 na cayman island phony company bai samu amincewar majalisar dokoki ba jaridar ta da herald ta gabatar da bincike akan yadda ministan kudi kuɗi kano Furata ya bada amincewar rance ga Freddy Blay da keke Sapon don su sayi kaddarar jubili daga Occidental rufa na kamfanin da aka yi rajista da sunan Cayman Island wanda ake kira Jubilee Oil Holdings. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta fi wa wannan labarin na muhimmanci Atifosin ya nuna cewa ba shi da laifi kuma an ba shi belin ghana Seed miliyan uku jaridar ta nuna cewa tsohon makaddashin ministan kudi dr Kessel atifosin ya nuna cewar uh, ko kaɗan ba shi da laifin jawo wa ƙasar hasarar kuɗi fan turai miliyan 2.37 ga ƙasar wurin sayan motocin ambulan an ba shi beli na kuɗi gana sidi miliyan uku a babban kotu na akara da ainihin justice fiyarsa wa asari bucu jagoranta tattalin arzikin ƙasar ba shi cikin mummunar hali ministar kuɗi ne ke ƙaryata rahoton na bloomberg jaridar ghanaian times ce ta ruwaito wannan labarin ta nuna cewar ministan kuɗi ya baiwa masu zuba jari na ƙasar nan tabbaci cewar ginshikan tattalin arzikin kasar ghana na nan daram daƙau kuma suna ƙara inganta ba su fada cikin matsi na tattalin arziki ko kuma dogaro ba ya nuna cewar duda ƙalubale da duniya take fuskanta wadda cutar covid-19 ta jawo kasar ba ta fuskantar wani koma baya na irin ragowar kuɗi take da shi da kuma sauran wato koma baya kamar yadda gidajen jaridu ke rawaitowa wani jawabi da aka gabatar ta sashin da jama'a na ma'aikatar ajiya ya siffanta ainihin rahoton na bloomberg da ke faɗan cewar bashin ƙasar ghana na ƙara tsananta zuwa mawuyacin hali yayin da masu zuba jari ke ƙara ƙasa samun hankuri a matsayin mai rudarwa da haka kuka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na mutsirar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan kira waya kuna aje mana. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. suna na ɗallan Joja Kagara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya. A halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger musamman nan Kagara abinda ya tashi daga Tagina zuwa Fandogari zuwa Birnin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa. Da gaskiya motoci sun yanke bi ba sa ji kuma 'yan ta'adda sun wasu an shi wannan hanyoyin nan. ba wanda ya isa ya bi hanyar benin gwari zuwa kaduna ko zuwa kuntuwa sai ya bi tamina to Allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki ka wasu dan samu bi wannan hanyoyin zuwa Kaduna. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto State Nigeria. Ya Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu nuna magani sai dai Allah. wai ta Allah mu jihar sai an kashe mutum an ɗauke mutum amma an to an yi doka an ce an hana mu kan matakin da za mu kare kanmu duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya ce mutane shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kaskanci muna roƙon Allah shi na magani so ana wani gwamnati ba ta son tallaka sai in ta tashi siyasa ta tauta na jate ta ce na tana tana so mai da ta bashi tsaro ba ta bar cikin bala'i da kalkanci da kashe mun ɗaya da kashe yan uwanmu da zinace zinace da aka da 'ya'yan mutane gwamnati ta ji tana zai ta ki magani ne amfanin gwamnati ba ta kare haƙƙin talaka da dukiya ta Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. sunana dai alhaji musa amerikar suya daga cikin najeriya mazauni wani ya allah muna roƙonka allah ya allah muna neman taimakonka da agajinka allah da kisanka allah waɗannan 'yan ta'adda da sun ka adane mu najeriya saboda akwai wasu matsaya allah waɗanda ba sa cikin gwamnatin nan waɗanda gwamnatin nan ta hana musu jin daɗi suna nan daga kuma jami'an gwamnati ne a can da to sun shiga wani hali yanzu su kuma suna son su rama fannin ta'addanci hana mutanen arewacin jin daɗi ta hana ma gwamnatin tarayya jin daɗi to ya Allah muna roƙonka ga duk wanda a ta hannu ba mu waɗi sunan kowaye ba ya Allah muna neman Allah ka fitan mu na gare su bala idan da sun ka ja mu kasan mu da wasu al'umma Allah ka bar shi ta kawunan akwai ranar shiddananci duk abin da mutum ya aikata a kasar nan zai koma a kansa insha Allah a ranar gobe kiyama Allah ya kyale ta a nan duniya gobe lahira Allah ba zai kyale ta ba da irin lalurar al'amuran da kasa sa musu da kasa al'umma To da wannan muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice. An ji cewa gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekara 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar Iran da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Biyana da nufin matsa lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin sakin Amurkawa da 'yan wasu ƙasashen yamma 'yan asalin Iran waɗanda Iran ɗin take tsare da su. To masu sauraro da muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifu kabar isa ce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma salaman abu wanda ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu ka stalin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima wasalam